irin matsanancin halin da ake ciki kenan a wannan asibiti na birnin karachi inda masu fama da tsananin zafi ke neman magani dangi da iyalai kenan suna ta kokarin tallafawa 'yan uwansu da tsananin zafin ya hada da ciwo Idan zafi mai tsanani ya barke yana shafar zuciya da ƙwaƙwalwa da kuma ƙoda, da sauran muhimman sassan ɗan adam. Don haka mutum sai ya ji jiri har ya kai ga suma da wuya ake iya farfaɗo da mutum kuma ana iya rasa rai. Abin da ya faru kenan a Karachi inda mutane da dama suka mutu. Lardin Sindh na kudancin Pakistan yana fama da matsanancin zafi da ya kai 45 a ma'aunin Celsius kuma yawan mutanen da ke mutuwa yana ƙaruwa sosai. A wannan wurin ajiye gawawwaki hukumomi na kira kira ga jama'a su gaggauta jana'izar danginsu domin kaucewa rubewar gawawakin yayin da zafin yake ƙara tsanani. Prime Minister Nawaz Sharif yau ya ba da umarnin a aiwatar da matakan gaggawa domin shawo kan matsalar. An tura sojoji don su kafa sansanoni na kula da waɗanda tsananin zafin ya fidda daga hayyacinsu. Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da ake azumin watan Ramadan. Mun kawo kawunmu nan yana azumi saboda zafi ya suma ya yi azumin ne a cikin wannan tsananin zafin tsananin karancin wutar lantarki a wannan birni ya sa mutane ba za su iya samun sauƙi ba ta hanyar amfani da fanka da na'urar sanyaya gida da firji hakan kuma ya ƙara harzika jama'a sosai